الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم أم... yau sha shida ga watan zulqada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha shida ga watan june shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari muna cikin kitabu a hadisul anbiya babun a ƙauluhu نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول قوله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هنا عند الله يجي cewa يا اهل الكتاب يا kuma abu talibi la tagalu fi kada ku zaki kada ku wuce gona da iri a cikin addininku wala taqulu ala allahi illa kada ku faɗi komai game da Allah sai gaskiya kawai innama almasihu isa ibn maryam rasulullahi lalle almasihu isa dan maryam manzon Allah ne kawai shi manzon Allah ne shi ba Allah bane shi ba mala'ika ba mala'ika bane <coughs> wa kalimatuhu ila maryam sulaka annabi isa dan maryam kawai manzon Allah ne kuma kalmar ne wanda ya jefa ta zuwa ga maryam wa ruhun kuma ruhi ne daga gare shi fa billahi wa rusulihi ku yi imani da Allah da manzanninsa wala ta kulu salata kada ku ce uku kada ku kusura ku ce wai Allah uku ne duk wanda ya faɗi wannan ya hallaka laqad kafara allazina qalu inna la salisu salata lalle wa'annan masu cewa Allah shine na uku a cikin uku wato suna magana Allah uku ne Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki to duk masu wannan akida sun zama to kafirai an gane ko intabu khairan lakum ku hannu daga wannan magana ku daina cewa Allah uku ne shi ya fa alkhairi gare ku innama Allahu ilahun wahidun kawai Allah fa abun bauta ne guda daya subhanahu an yakuna lahu waladun sarki ya tafi daga Allah wai a ce Allah ya samu da lahu ma fis samawati wa ma fil ard Allah shike da abin da ke sammai da abin da ke kasai din Allah ne wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zamanto wakili hmm. kana Abu Ubay kalimatu kun fakana mai ma'anar kalimatu hudun nan eh. akwai masu ganin musamman nasara suna ganin an cewa kalimatu hu suna nufin wai siffan Allah ne annabi Isa kalman Allah ne Allah ya cire ya halitta annabi Isa da shi saboda haka annabi Isa alaihi salam yana da siffofi na Allah subhanahu wata'ala in ji kiristoci sannan su ma 'yan karramiya daga cikin sufiya su ma suna ganin annabi isa alaihi salam kalman allah ne kalmar Allah kuma siffar Allah ne kenan annabi Isa ba halitta bane shi annabi Isa siffar Allah ne wata ala kun gane wannan ko to amma idan kuka duba karinan alkur'ani Allah ta'ala shi da kansa yace innamal masihu isa ibn maryam rasulullah lalle almasihu isa dan maryam manzon Allah ne kuma sai ce wa kalimatu alqaha ila maryam kuma kalmansa ne wanda ya jefa zuwa ga maryam kuma ruhi ne daga gare shi to sai Allah ya kawo karina da za mu gane cewa wannan kalimatuhu ba yana nufin annabi isa siffan Allah bane wa ruhu minhu ba yana nufin annabi isa siffan Allah bane sai Allah ya kawo karina ne karinan sai ce fa aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah da manzanninsa wala taqulu thalatha kada ku ce uku kenan annabi isa da ake cewa allah uba allah ɗa allah ruhu mai tsarki annabi isa ba allah ɗa ba ne allah ɗaya ne kawai magana cewa annabi isa ɗan allah ne bai taso ba magana cewa annabi isa na da siffan allah kada ku faɗa haka kuskure ne wala ta kolo falasa sai ce in hu khairan laku ku hannu shi ya ba alkhairi gare ku kaga wani ya zama to mana karina ashe wa kalimatu hudun nan ba siffan Allah ba ne sannan wa ruhu minhu ba siffan Allah ba ne to menene ake nufi wa kalimatuhu shi na fi kala abu ubai kalimatuhu kun bai fakana e eh, kalmar Allah din nan shine kun da Allah ya ce kun menene ya faru bayan Allah ya ce kun fakana sai annabi Isa ya kasance an gani inna masala Isa inda layi ka masali Adam khalaqahu min turabin sun makala da hukun fa yakun lalle misalin annabi isa a wajen allah kamar misalin annabi adamu kalaka min turabin allah ya halice su daga turbaya kenan annabi isa shi ma halitta ne kamar yadda annabi adam shi ma yake mai halitta an gane ko hmm. inna masala isa inda lahi ka masali adam hmm. kaga adam dai a wajen allah halitta ne hmm. ko tunda annabi adam halitta ne to an ce annabi isa misalin shi ne shi ma menene shi kenan shi ma halitta ne khalaqahu min turabin Allah ya halice shi daga turbaya sun makala lahu kun yakun sannan sai Allah ya ce masa zamo sai ya zamo ashe kun shine maganar Allah abin da ya biyo bayan kunnin shine halitta annabi Isa bayan Allah ya ce kun sai annabi Isa ya kasance kun gane wani ko to saboda haka ba wai isa ne kun ba isa shine abin da ya kasance bayan kun shi kun din shine maganar Allah fakana halittar Allah to annabi isa shi fakana ne shi kun fahimta ko Shi shine maganar Abu Ubayd kun fakana wa qala gairu. sannan wani sai ya ce wa ruhu minhu ahyahu faj'alahu ruhan ai Allah ta'ala ya rayar da annabi Isa sai ya mayar da shi ya sanya ya zama to ruhi saboda Allah ya rayar da shi wala ta kunu salata kada ku ce Allah uku ne ba Allah ba uku bane حدثنا سرقة بن الفضل حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني أمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai shaida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la duk wanda ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle annabi muhammad bawan sa ne ko manzon sa ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma lalle annabi isa bawan Allah ne ko manzon sa ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma annabi isa kalman sa ne wanda ya jefa zuwa ga maryam kuma ruhi ne daga gare shi wal jannatu haqqun kuma ya shaida lalle aljanna gaskiya ne wan naru haqqun kuma wuta gaskiya ne adakhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna akan abin da ya kasance na aiki Allah zai shigar da shi aljanna akan abin da ya kasance na aiki iya aikin sa iya aljannan sa aljanna mataki mataki ne an gane ko mutum yana shiga aljanna ne gwargwadon kokarin sa gwargwadon aikin sa hmm. wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun to kaga wannan hadisi wato ya nuna mana duk wanda ya shaida cewa lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ashe Allah shi kadai da bai da abokin tarayya kenan annabi Isa Allah ne in annabi Isa ya zama Allah to Allah yana da abokin tarayya kenan kuma lallai annabi Muhammad bawansa ne ko manzon sa ne annabi isa shi ma bawan allah ne ko manzan allah kenan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi isa suka su gaba ɗaya bayan allah ne ko manzanninsa ne ko sannan sai annabi isa ya ƙara wani daraja wa hu alqaha ila maryam sannan annabi isa kalman allah ne wanda ya jefa zuwa ga maryam kuma wa ruhu min annabi isa ruhi ne daga gare shi kaga anan wajen annabi isa yana da wasu sifofi guda biyu wanda manzan Allah ba shi da shigo. wane ne su wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhu min kalmomi biyu kuma annabi isa sun yi tarayya da manzo sallallahu alaihi sallam cikin sifofi guda biyu hmm. wani sifa ne wannan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hmm. annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzan Allah ne hmm. shi ba annabi isa ba to dukkan su gaba ɗaya sun yi tarayya wajen kasancewarsu bayan Allah manzannin Allah annabi Isa sai ya samu wasu siffofi guda biyu shi kalman Allah ne shi kuma ruhi ne daga shi to yanzu da annabi Isa da manzon sallallahu alaihi wasallam ya fi daraja kenan tunda dai manzan Allah abduhu wa rasuluhu annabi Isa ma abduhu wa rasuluhu sannan annabi Isa zai zama kalimatu hukuma wa ruhu min waye bi daraja idan mutum ya duba zahirin wannan hadisin yaya za a ce annabi isa alaihi salam shi ya fi daraja shi ya sanya wasu yan bir'a daga cikin ana kiran su karramiya suka ce annabi isa alaihi salam ya fi annabi muhammad daraja saboda wannan hadisin an gane wannan ko to sai ka ce musu wannan hadisin ko wannan hadisin ma baya nuna wai annabi isa ya fi annabi daraja yawa cewa da aka yi annabi muhammad bawansa ne ko manzansa ne sannan annabi isa shi ma bawansa ne ko manzansa ne shi ubudiya kala nawa ne ubudiya kala kala ne akwai ubudiya amma akwai ubudiya khasa akwai ubudiya khasatul khasa mun dade muna yin bayani akan wannan to a cikin ma khasatul khasa din mataki mataki ne yanzu zaka hada ubudiya na annabawa akan ubudiyya na shahidai za ka haɗa ubudiyyan annabawa akan ubudiyyan salihai ai dukkan su gabaɗaya tana daga cikin khasatul khasa amma a cikin khasatul khasa ma na wani ya fi na wani idan an ce wane ya samu mumtaz mumtaz suna ya tara akwai mumtaz ɗari bisa ɗari mumtaz ne akwai casa'in da tara mumtaz ne casa'in da biyar casa'in da hudu casa'in da kaza a koma har saba'in da biyar duka ba ɗaya menene mumtaz ne amma a cikin mumtazin wani bai wani ba kaga wanda ya samu ɗari bisa ɗari ya fi daraja nesa ba kusa ba kan wanda ya samu saba'in da biyar amma duka sunansu imtiyar ko? to saboda haka idan an ce annabi isa bawan allah ne ko manzan allah ne kuma annabi muhammad bawan allah ne ko manzon allah ne baya nuna darajarsa sa an gane wannan ko kada mu manta annabi isa allah ta'ala ya gaya mana in huwa illa abdun an amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il lalle shi bawa ne da muka yi wa ni'ima muka sanya shi abun koyi ga bani isra'il an aiko annabi isa zuwa ga waye wa rasulan ila bani isra'il ko to kaga annabi isa manzo ne kawai zuwa ga banu isra'il banu isra'il wasu jinsi ne daga cikin mutane an gane ko wato jinsi na mutane suna da yawa sosai to shi manzo Allah zuwa ga ina ka aiko shi wa ma arsalnaka illa ka fatal nasi bashira wa nazira ba mu aiko ka ba ya rasulullah face ga mutane duk mutanen duniya gaba daya ka zamanto mai albishir ko mai gargadi a wata aya qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a kace ya ku mutane lalle ni manzan Allah ne zuwa gare ku gabaki daya to annabi ya ce mana fa kana annabi yub'athu ila yi khassa wa bu'istu ila an-nasi amma ya kasance annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa a ke keɓance to ni kuma aiko ni zuwa ga duniya gaba daya shin yaya da wanda aka aiko shi zuwa ga state guda da wanda aka aiko shi zuwa ga zuwa ga ƙasa gaba ɗaya yaya to wanda aka aiko shi zuwa ga ƙasa ɗaya misali a ce an aiko manzo zuwa ga Najeriya da wanda aka aiko shi zuwa ga duniya gaba ɗaya yaya kaga ba za ka hada ba to idan ka duba risala na manzon Allah kawai risalan shi ta nannin ka risalan Annabi Isa alaihi salam an gano wannan ko kaga ko ta nan wajen sannan manzan Allah shi ne farkon mai shiga aljanna shi da al'ummarsa wannan hadisin bai ambaci wannan ba manzo Allah shi ne farko mai shiga abin nan aljanna shi da al'ummansa wannan hadisi bai faɗi wannan ba annabi shi ne farko mai ceto duk sauran manzanni kowanne zai ja baya ce ba zai iya ba wannan hadisi bai faɗa ba ko annabi shi ne farkon mai ceto farkon wanda za a baiwa ceto annabi shi ne shugaban mutanen farko da ƙarshe wala fahar kamar yadda shi ba wai alfahari ba ya faɗa ne ta haddusan bi ni'matillah saboda haka idan mutum ya duba hadisan gaba daya zai ga ta wajen ko ta ubudiyya na manzan Allah ya ninninka ubudiyyan annabi Isa sannan risala na manzan Allah ya ninninka risala na annabi Isa sannan an ba manzan Allah wasu abubuwa wanda ba ba ta sauran annabawa ba to idan ka tattaro su ka hada da wannan hadisin to wane ne ya tsinci kau shi ya sanya daukan hadisi guda daya ko daukan aya guda daya ka bar sauran ayoyi kuskure ne in za ka yi fassara duk ayar da ke magana akan matsala sai ka ɗauko shi iza amkana jam'u fala faru ila gari. in zai yi a yi jam'i na nusus to ba a tafiya zuwa ga waninsa to duk wani hadisi da ke magana akan matsalan ya kamata a tattaro kafin a yanke hukunci to yanzu da muka tattaro hadisan muka hada da wannan hadisin kaga ya nuna mana cewa manzan Allah ya yi firkin kau akan dukkan manzanni gaba daya ne magana Allah tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wa'annan manzannin mun bibita sashi akan sashi minhum man kallama Allah daga cikinsu akwai wanda Allah ya yi magana shi shine annabi Musa wa rafa'a ba'dahum darajat mun daga sashi da darajoji shine wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ataina isa bana maryam albayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus kaga annabi isa mun ba shi hujjoji bayyanannu mun karfafa shi da ruhil qudus to saboda haka idan mutum yayi imani da wannan yayi imani aljanna gaskiya ne wuta ma gaskiya ne Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal hmm. gwargwadon abin da ya kasance na aiki iya aikinka iya aljannanka kenan aljannan mutane ba wai iri ɗaya bane ya bambanta an fahimta ko na'am qala al-walid haddathani ibn jabir an umayr an junada wa zada min abwab al-jannati thamaniya ayyaha sha eh wato adkhalahu Allah al-janna min min abwab al-janna thamaniya ayyuha sha na'am shine ma'ana shi wancan wato karin da aka samu daga junada cewa Allah zai shiga da shi aljanna aljanna guda takwas Allah zai shigar da shi aljanna ko wato daga kofofi kofin aljanna guda takwas ya shiga daga wanda ya gada ma daga ciki hmm. eh. babu kaurin layi kenan aljanna yana da kofofi nawa yana da kofofi guda takwas hmm. na'am babu kaurin layi ta'ala babun inda Allah ta'ala ke cewa wa turfil kitabi maryam idan tabazat min aliha ka ambata a cikin littafi ka ambaci maryam lokacin da ta nisanci mutanenta ta koma makanan sharqiyya can wani waje can gabashi ta kaura cewa mutanen da ta je can wajen eh, na baznahu alqainahu mai ma'ana idan tabazat hmm. ai in ce na baznahu ai alqainahu mun jefar da shi eh tazalat ma'ana da baznahu ai itazalat izin tabazat ai izin itazalat min ha ahliha makanan sharqiyya sharqiyan mimma yali sharq in an ce sharqiyan shine abin da ke kusa da gabas hmm. fa ja'aha eh, af'al af'altu min ji'tu eh aja'a ma'ana af'ala hmm. eh af'altu hmm. daga ji'tu wa yuqalu alja'aha ibtarraha eh in an ce alja'aha ai wato ya matsa mata ya takura mata hmm. fa a ja'a hal mahad sai na kuda ya matsa mata hmm. na kuda ya takura mata hmm. har ta je ila na nakhalat qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ko eh a gane ku, eh. sai wannan nakuda ya tilasta mata ta je zuwa ga kututturan bishiya take cewa kai ya kai cona da ma a ce na mutu kafin lokacin nan in zamanto mantacciya a bar mantawa ya zama to an manta da ni saboda wannan zubar da mutunci iyaye na ne zubar da mutunci na ne ni kaina sannan zubar da mutunci masu mutunci ne ko idan an ce an kama wani malami yayi zina to wannan matsalan wannan abun zubar da mutuncin bai shafi malamin kare ba su jahilai da gauga dama suna hasada ne da malamai ce to ai dama mun gaya muku duk wannan abun malamai kawai ba kawai suna dodori dori amma ƙarƙashin ƙasa abinda suke aikatawa ko fir'auna ba zai yi ba sai mu ai malaman duk wani suna suka tara kawai a wani kawo ayoyi ai mun gaya muku duk munafinci ne to zai kai matakin da duk wani malami yana wa'azi yana hawaye da duk munafinci ne sai wani mutum ma wani ma irin mu ma wanda yake ma mai sabon Allah ma ya fi malaman wallahi tsoron Allah shikenan da zarar ana bude kofa ana samun malamai suna lalata ainihin wannan fanni na malanta shi kenan suna cutar da malamai ne ko ina misali dole ne kowane mutum ya dauki wannan fanni na malanta dole ne ya dage kare mutuncin kansa akwai abu ɗaya da zarar an kama malami da shi to wa'azin shi ya zama na banza da zarar an kama malami yana zina ko a kama malami yana luwaɗi to ba na tsammani da wani ido zai kalli mutane zai ce zai musu wa'azi ba zai yiwu ba an gane wannan hmm. gara kila ma a ce an kama malami ya ɗan yi sata za a ɗauka kila kuskure ne wala nura ce wallahi kila malam kila malam ya ɗauka kuɗin shi ne ya ɗauka hmm. kuskure ne yasa ya ɗauka amma zina ba yadda za a yi mutane su ma uzuri a ce mutumin da ya shekara talatin yana wa'azi za kama shi yana zina to duk wannan wa'azin nashi ba za a ƙara sauraron wa'azin ba kuma yanzu ba zai zo gaban jama'a ya ce musu Allah ya ce annabi ya ce wani hmm. kun gane wannan ko to wannan shine abin da ita Maryam alaiha salam ta duba yanzu yadda ake ganinta da mutunci tana kula da ainihin masallaci tana kula da baitul maqdis ta share shi ta feshe shi ta sa turaren wuta ta yi kaza ta yi kaza tana yawan bauta kowa na girma mata to yanzu gashi an ganta da ɗa ba uba yanzu yaya mutane da wani ido za ta kalli mutane ga ta da ɗa ba uba me za ta gaya wa mutane shine ma'anan ya laita ni tu qabla haza da ba a ce na mutu kafin wannan lokacin wa kuntu nasiya mantiya in zamanto mantaciya a bar mantawa an gane wannan ko to ya kamata an ce mutum malami ne duk wani abu na zubar da mutunci ya nisance shi misali kamar halin da muke shi yanzu na siyasa malami ya yi hankali da kutsawa cikinsa don za ga da yawa daga cikin malamai saboda kuɗin da ake samu na siyasa sai ga malami ya yi kane kane a cikin harkar siyasa har maka ga malami yana iya ayyana ga wanda za a zaɓa Suna matan gane wannan to irin wannan in ka ce ga wani za ba zaba shi ma wani malami ya ce ga abin za a zaba an samu rikici to idan ka ce ga wanda za a zaba sai kuma wancan wanda ka ce ka a zaɓe shi ya zo ya zaɓe zabe yaya tsakanin tsakaninka da shi da zaran ka fara kamfen akan mumbari to mutane suna kallon kaɗan duniya ne kawai eh, duk malamin da ya hau lasfika ko da zai janyo aya ya lankwasa ayan zuwa ga pdp ko apc to lalle mutane suna kallon shi ba mutumin kirki ba ne ko da ya alakanta abin da addini ya kamata malamai su zamanto kamar iyaye ne na al'umma su karanta da mutane addini duk bangarori guda biyu su ji tsoron Allah duk wanda ya kuskure a same shi a mai nasiha yanzu idan ka ce ga bangaren ka ya zamanto a majalisin ka akwai kuma sauran bangarori yaya ka ce kai dan APC to a cikin ɗaliban ka akwai NPDP ka ce kai dan PDP a cikin ɗaliban ka akwai NAPC to yanzu za a yi ka zo kana nuna duk mutumin da yake ɗaya fatin bashi da imani to kenan ɗaliban ka basu da imani kenan da suke sauraron karatunka na batan gano wannan to ga ire-iren wayannan haka na ji wasu ɗalibai suna cewa malam wani ya bamu mamaki har yana budewa yana cewa kada a zaɓo ya za a yi mu zo mu zaɓi ƙabila mu zaɓi ƙabila ko da yana sallah ga namu ai naka sai naka wai akan mumbari ba ke wannan akan mumbari mutum ke buɗe baki ya za a yi mu zaɓi kaza ko da yana sallah ai naka sai naka a lokacin da ka faɗi wannan magana fa akwai faɗa libanka wanda suke ƙabilan wannan mutumin ko suna kuma saurare ka suka ji oke to ashe matsalan ma ashe masallacin nan ma masallacin wata ƙabila ne <laughs> shikenan sai da naka sai naka Mm. bari ya tattara kayan shi nan ba nashi bane bari ya koma nashi mm. kuna ganin mutane sun fara fahimtar sunna an fara mu'amala wanda babu wata da'awa za ta iya maganin kabilanci ta zare ta kamar da'awa salafiya mm. da'awan ahlus sunna wal jama'a da zaran an shigar da siyasa a ciki to an gama to wannan shine abin da aka ake so yanzu yanzu akan wannan siyasa Allah kadai sai da kanmu zai rabu ka kana ahlus sunna saboda bambancin kabila naka sai naka za a koma ana shi ma wancan zai koma sai nashi wani ma sai nashi me kuma a nuna wa mutane tsoron Allah a nuna wa mutane addini a nuna wa mutane babban abin da aka ba muhimmanci a kidanka a cikin siyasan nan gaba ɗaya wanne ne a kidan shi daidai da naka waye dan salafiya a cikin su alal jada to ya zaka wahal da kanka haka zo ka raba kan al'umma ka raba kan musulmi saboda siyasa siyasar nan kuma ga yadda yake misali an fahimci wani to wannan shi ne, Allah shi taimake mu to almuhim dai duk wani abu wanda zai kawo kaga dai Maryam ta yi nadama tana ganin dama ba ta zo duniya ba kuma ita ba laifi ta yi ba ita Allah ne ya bata wannan mu'jiza ta haihu ba babu bishi amma tana ganin yaya za ta yi ta iya bayani ga mutane tunda a duniya ba a taɓa samun irin ta ba shi da ta yi wannan magana ta yi wannan addu'a da ma ta mutu ba kafin lokacin na'am ta kudu. eh ne? can ta saƙar alaiki alayki ban jamiya eh, ko eh tusaqit alayki ko wata kira wuri nan eh. nan saƙar. Eh. ai kudu. eh zai faɗi yana yana ban mm. nunan ne wanda yake jaliya wanda yake abin ɗasa. Mm. nunannen ticen dabino wanda yake abin ɗasa a sha a tsotsa misali hmm. ai kasiyan ai kasiyan ai mai nisa fariyan azima eh a suka ce a lokacin da ta zo da annabi isa alaihi salam hmm. ta zo da shi bayan ta haife shi hmm. fa a tarbihi kauma ha tamilu sai ta zo da annabi isa zuwa ga mutanen ta tana dauke da shi qalu ya ya maryamu da ƙarfi ta sai an fariya ya ce maryam kin zo da abu fariya ai mai girma abu mai girma mai muni fariya bi ma'ana azima an gane kin zo da abu mai girma ya ukta harun ma kana abu kimra al ya ce ya uwa haruna ba banki ba mutum bane mai mummunan hali ba mutum banza bane hmm. wa ma kanar ummuki bagiya ko hmm. mahaifiyarki ba karuwa bace to ke ina kika wa iyaz billah kaga suna zarginta suna zarginta da mummunan abu abinda ba mahaifin mahaifinki ba ko yake ina kika samu shi waye baki wannan ɗa ba miji ina fatan gane wannan to shine a nan wajen ya ce laƙar ji ita shay'an fariya a lokacin nan sai ta buɗe baki a lokacin nan kawai shi na ta ce fa asharar ilai to duk wani magana ba za su yi ta ba wallahi duk wani fita rantse musu ka ce ta rantse da Allah ba taɓa yin zina ba wallahi rantse ta ba ta rantse da Allah ba ta san namiji ba wallahi rantse ta ba in ba ki san namiji ba ya aka samu wannan yaron rantsuwanta ba ta taɓa tasiri ba ka sa akwai abinda duk gaskiya ka ban kai rantse makana wahala ne akwai abinda kawai kawai ka miƙa wuya kawai wani bawan Allah ya zo ya ga wani mutum jina-jina cikin jini mutumin ya yi jina-jina cikin jini shi kuma ya je ya yi farauta ya kaso wata dabba a hannun shi ga jini ga wuka ya rike yana so ya je ya nemo ice ya nemo ice ya zo ya dan gasa wannan abin da dan naman da ya samu ya ci hannun shi akwai jini ga wuka kawai zo ga mutum jina jina kawai sai zo duk kusan da bagare shi ga ko yana da sauran rai ya taimake shi yana durkusawa yana duba kawai sai ga mutane hmm. ga dai wuka a hannun shi ga kuma jini ga wuka ga jini ga kuma mutum jina jina cikin jini har ma kana da bakin zaka ce wallahi ba ni kashe shi ba eh? to shi wannan mutumin kawai da aka kama shi kawai shiru yayi dan yana ganin wani bayani zai wa mutane akwai abin da kana da gaskiya amma duk bayanin ka wallahi kana wahala ne kawai sai da Allah malam wannan ka daina wahal da buga ga wuka hannun ka ce wata wai kana da mu wawaye ne mu mm. <laughs> Aka aka kama mutumin nan aka ja ka kulle shi aka sanya lokaci na kashe shi sai da wannan asalin wanda ya kisan ya ji labari ya ce in na bari aka kashe wannan mutumin to laifi biyu na yi Ba shi na kashe wannan kuma na sa an kashe wani shi ne daidai lokacin da aka kama wannan mutumin an daure za a kashe shi ga mutane sun taru shi ne wannan bawan Allah ya zo da gudu ya ce ku tsale shi ku tsale shi ni na kashe shi zamanin Ali bin Abi Talib wannan abin ya faru to shine Ali bin Abi Talib yayi farin ciki da abinda wannan bawan Allah yake to tunda ka ceci al'umma wannan abinda ka aikata ka ceci wannan bawan Allah to kai ma insha Allah an yafe maka na batan gane wannan to saboda haka irin wannan shine abinda Maryam ya zama bata ce ku kawai aka ce fa asharat ilayhi kawai kawai yaron da kuke cewa ya aka yi na same shi bari yayi magana da kanshi shikenan in dai yaron yayi magana to ya cece ta tunda ai su ma kamar yadda suke zarginta ba a taba samun mace ta haihu ba ba miji ba in ma na aure ko na zina to shi ma ba a taba samun jariri ya yi magana ba yi in kun ce wancan ba a taba ba shi wannan ba ka shi wani abu ne ma zan yi ba a taba ba kai yi magana kai jariri kai da kanka kare kanka ala inni abdullahi atani alkitab ni ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa auswani bi salati wa zakati ma dumtu hayya annabi Isa ya fara magana cewa lalle ni bawan Allah ne kuma asani kitab Allah ya bani littafi waje ja'alani nabiyya ya sanya na zama annabi tun ina jariri waje ja'alani mubarakan ya sanya ni mai albarka ni ba dan shege bane ni mai albarka ne aina ma kun inda nake annabi isa ya tsaya ya kare kansa to tun daga nan suka fara gane ba lallai wannan ɗa ba ɗa bane na zina ɗa ne mai albarka an gane to ya ce wasu alayya hina a yau mawulittu wa yau ma'amutu wa yau ma'uba a zuhayya aminci ya tabbata a gare ni ranan da aka haife ni da ranan da zan mutu wa yau ma'uba a zuhayya da ranan da za a tashe ni ina da rai ranan da za a tashe ni layayye kun gane wani ko ga kaga wajen ya bada kariya ga mahaifiyarsa to wannan kariya ya sa mutane suka gane cewa mahaifiyar ba zana ta yi ba wani annabi ne amma khilafan lil yahud yahudawa saboda kangarewa har annabi isa ya bar duniya dan zane ne a wajen su an gane shi ba yahuda in ka ambace annabi isa ba alaka tsakanin shi annabi isa sai tsinuwa da kuma miyagun manzanni ba yahude bai yadda annabi isa annabin allah ba ne bai yadda cewa annabi isa an haife shi ne wato ta hanyar halal ba ya ɗauka annabi isa ɗin zina ne wa iya zina eh qala ibn abbas sai abdullahi bin abbas ya ce nisyan lam akun shay'a eh ma'ana wa kuntu nisyan nisyan din nan eh. ayu ma'ana lam aku lam aku shay'a hmm. wato ya zamanto ban taba kasancewa wani abu ba wa qala ghayruhu an-nisyu al-haqir eh wani ya ce ma'ana an-nisyu hmm. shine al-haqiru wulakantacce wa kuntu nisiyan ai lam akun shay'an mm. wani yace ma'ana nisiyan mm. ash-shay'ul hakir abin da yake wulakantacce mm. wa qala abu wa'il abu wa'il yace alimat maryam anna taqiya zunubiya wato ita maryam ta san cewa mai tsoron Allah ma abocin hankali ne hina qalat in kunta in kunta taqiya qalat inni a'udhu birrahmani minka da ta ji wani wani sauti ta ce ina neman tsari da Allah mai rahama daga gare ka in ka kasance mai tsoron Allah Kasancewa san duk mai tsoron Allah mai hankali ne eh ala wakiyu an isra'il ala isa an bara sariya ai naharun sadir arja ala rabbuki ta ki sariya hmm. ubangiji ya sanya wani karamin rafi karkashin ki wato wannan sariya din nan wani karamin rafi ne da yaran suriyaniya yaran siriya wani yare ne a wani rafi ne dan karami na'am حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam yatakallam fil ma'at illa thalathatun babu wanda ya taba magana a majanyin goyo sai mutane uku kawai suka taba magana a majanyin goyo Isa na farko annabi Isa dan Maryam wa kadai wa kana fi bani isra'ila rajulun yuqal lahu jurayj sannan ya kasance a cikin bani isra'il akwai wani mutum ana kiran shi jurayj kana yusalli ja'aluhu ummuhu fada'alu ya kasance jurayj yana sallah sai mahaifiyarsa ta zo masa sai ta kira sa yana gidan sama saboda jurayj ya gina abin da kira sauma'a hmm. sauma'a wani gida ne wanda nasara suke ginawa a cikin daji don su dinga bautan Allah kawai galiban ruhuban irin fada fada rabirin fada su ne suke komawa cikin daji ba sa yin aure suna nisantar mata su nisanci duk wani abu mai daɗi an gane ko sai su nisanci zuhudu to shi wannan bawan Allah Jurayj an ce da can asalin shi ɗan kasuwa ne shi yana kasuwanci yana samun riba can wata rana ya zo ya yi kasuwanci ba riba ya faɗi wata rana ya ƙara yin kasuwanci ba riba ya faɗi ya ƙara yin kasuwanci ba riba hasu uku shi kenan kawai sai ce to tun da dai wannan riban babu riba tun da wannan riban bai da wani kaza wannan kasuwancin ba riba bari in je in yi kasuwancin da ba a faɗuwa ne sai ya gina wannan sauma a ɗin ya amfani da kuɗin shi na jarin shi na kasuwanci ya je cikin daji ya gina sauma a gidan sama kawai zai hau sama ne kawai ta bauta ba zai sauko ƙasa ba kullum yana cikin bauta to shine mahaifiyarsa ta ainihin ga cewa jurai ya daɗe bai kai mata ziyara ba yana can sauma'a can daji shine sai mahaifiyarsa ta je wajensa an gane ko sai ta ce ma faƙalar ta ce faƙalar da arziki sai ta kira shi jurai faƙalar ujibu ha'a usalliya sai ce ya ubangiji shin zan amsa kiran mahaifiyata ne ko zan ci gaba da sallah ne wanne ne ya fi alkhairi a waje na? اللهم la tumidu hatta تريه wujuh المؤمنات sai ce ya Allah kada ka ɗauki ransa tunda yi haka na zo na kira shi maimakon ya amsa kira na wai yana sallah sai ya fifita abin da yake yi akan ya amsa kira na ya Allah kada ka ɗauki ran shi sai ka nuna mai fuskan karuwa a nan ba ta ce sai ya yi zina ba ta ce sai ka nuna mai fuskan karuwa wata nan sassauta mai ne a nan inda ta mai mummunan addu'a za su ya Allah kaka ɗauki ranci sai ya yi zina an ce mutum ko da mutum bai yi laifi ba haka nan kawai baka yi laifi ba sai mahaifi ka sama addu'a to fi tsoron wannan addu'a shi jurai ba laifin da ya mata kawai dai rashin fahimta ne Kiki ne ba shi da shi ba laifi ya yi ba shi a nashi tunanin ya fifita sallah akan ya saurare ta kusanci wani ai a nashi tunanin ya fifita sallah akan ya saurari mahaifiyarsa wane ne ya fi ita mahaifiyar ta zo kamar sau uku ba a wata ruwaya Ta ga wannan ruwaya kamar sau ɗaya ne ko to ruwayoyi shi sa aka ce za a fassara hadisi a fassara da al'adis duk inda ruwaya yake a nemo shi to akwai ruwayoyi da suka nuna juraic su uku mahaifiyar ta zo yanzu a matsayinka na mahaifin yaro ko mahaifiya ka zo wajen yaro sau daya yaro ya ce sallah yake yi ka tsara zuwa ya ce sallah yake yi ka tsara zuwa sallah yake bai saurare ka ba kenan babu lokacin sauraron ka kuma ko ya idar da sallah ba zai neme ka ba yanzu ya to wa'annan mutane da ake kira ruhban ana samun su ne a cikin nasara ruhuban suna son addini sosai amma matsalar suna karanta yin karatu an gane suna son addini akwai su da yawan salloli yawan azumi yawan sadaka yawan kaza yawan kaza amma wani lokaci sukan fifita abin da ba shi bane an gane wannan ko ko ba komai yasa suke yin haka ba karancin karatu ne amma a zuciyarsu akwai ikhlasi suna da ikhlasi sosai amma ba karatu su kuma yahudawa matsalan ba Yahude, yana yin karatu ya yi zurfi sosai amma ba ikhlasi ba Yahude zai yi karatu kaga ya haddace nusu da yawa ya san fatawowi amma ba ya aiki da shi wanne ne yafi sauki da wanda yake mai zurfin ilimi amma ba ya aiki da wanda yake kuma gashi da san aiki amma ba karatu fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilu mutanassifu kuma fi al alamin azimatun liman bihi ma fi dini ya tamassaku yace barna babban barna gaba ɗaya shine alimu mutasiku malami bai keta dokokin Allah ba karan barna bane shi yayi karatu amma yana keta doka wa akbaru minhu wanda yafi girma fiye da shi shine jahilu mutanassifu jahili bai ibada yana san addini amma ba shi da ilimi bai san fikihu ba an gani sai ce kuma fitnatun fil alamin azimatu su biyun nan fitina ne mai girma a cikin talikai liman bihi ma fi dini ya saku, ga wanda yake riko da su a cikin addininsa shi mai ta'alimi ya fifita malami mai keta dokokin Allah in ya tuba nan gaba zai koma yana aiki da abin da ya karanta shi kuma jahili ya daɗe cikin jahilci shekara talatin cikin jahilci a yaushe zai dawo ya karatu an gano wannan ko dukkan su gaba ɗaya za su ringa yin aiki ba tare da ilimi ba wannan ya yi karatun ba aiki wannan kuma ga san karatun san addini amma kuma ba shi da ilimi an gano wannan ko to wannan abu so uku ya faru to shi ne a nan wajen malamai suke yin magana cewa idan mutum yana sallah sai mamashi ta kira shi yaya eh? sai <laughs> na ta <laughs> farilla ko nafila farilla din an gane eh. a cikin wannan ibn hajar ya irtin baɗi hmm. ya ce wa fil hadis isaru ijabatil um ala ta tadawu hmm. a cikin hadisin akwai fifita amsa kiran uwa akan sallar nafila gara mutum ya amsa kiran mamarsa in yana sallar nafila ta kira shi ya ajiye ya saurare ta li'anna al-istimrar fiha nafila wa ijabatu al-um wa birraha wajib domin shi gaba da yin sallar nafila sunan shi nafila sannan kuma amsa kiran mahaifiya da yi mata alkhairi wajibi ne ko iza iza menene qudima iza ta zahamatu al-masalih qudima alaha idan maslaha suka haɗu ya zama dole sai an yi guda ɗaya, sai a duba wanda ya fi mm. ko mm. imamu nawawi ya ce da waninsa wato ta yi masa mummunan addu'a ne kuma aka amsa domin yana yiwuwa a gare shi ya sassauta sallar ya amsa kiranta in tana kiran shi zai iya maka ishara cewa da Allah yana zuwa ya dan sassauta sallar ya amsa kiran sai ya ci gaba da tsawaita wannan sallar bai amsa kiranta ba an gane ya yi. sai ce amma lakin la'allahu ya an uhu ila mufaraqati sawma'ati ce wata kila yana jin tsoron kar ta kira shi zuwa ga rabuwa da wannan sauma a tace ya shigo cikin gari ya bar wannan wajen kila shi yasa ya kyale ta wal out ila dunya wa ta'alluqatiha ya koma zuwa ga duniya da abubuwan da suke da alaka da ita kila shine ya sanya bai saurare ta ba wannan kila ne ba tabbas kaza qala nawawi wannan shine abin da nawawi ya faɗa sai ibn hajar ya ce wa fihi nazar wannan magana bai samu shiga ba lima taqaddama min annaha kanat ta'tihi fa yukallimuha an samu ruwaya da ya zo cewa tana zuwa wajensa in ta same shi baya sallah sai ya mata magana takan zo ta yi sa'a ta gan shi ya mata magana to daga baya da ta zo shi ne yake sauraron ta yana ta sallah an gane Shi shine aka ce wa zahir annaha tashtaqu ilayhi fa ruru. abin da ke zahiri tana begensa sai ta ringa ziyartarsa wa tattani ubi fi, sai ta ainihin ji daɗi ta wadatu da ganin nanta ita mahaifiya za ta so ta kawo ziyara ga ɗanta ya ɗan ɗebe mata kewa to amma shi ɗin nan baya sauraron ta wa taklimi wa ka annahu inna ma lam yukaffir summa yujibu hali annahu kashiya an yanqadi khushu'u kaman shi ɗin nan bai sassauta ba ya amsa kiranta domin kila yana jin tsoron khushu'in sa ya yanke an gane amma ya gabata a cikin awakhiru sala daga hadisin Yazid bin Haushab daga babansa annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam law kana jurayjun faqihan la alima anna ijabata ummihi aula min ibadati rabbi da juraisu ya zaman to fakihi. da ya san cewa amsa kiran mahaifiyarsa shi ya fi dacewa daga wannan bautan da yake ma ubangiji sani an gane ko akhrajahu wani hasan bin sufyan to wannan kenan in aka ɗauke shi akan itlaq shi mutlaq cewa a anna ijabata ummihi aula min ibadati rabbihi din nan anna jawaza qada ka jawaza ka qada as-salah mutlaqan li ijabati nida'il um wato halaccin yanke sallah saki ba kai ne an yanke sallah da farilla da nafila ba shine mutlaqan halaccin yanke sallah mutlaqan li ijabati nida'il um nafilan kanan an fardan shin nafila ya kasance au fardan ko farilla hmm. in tana sallan farilla mamaki ta kira ya yanke sallan farilla ya saurare ta haka nan nafila an gane to wasu malamai suka ce sallan farillan nan in ya to lokacin akwai sauran lokaci mai tsawo kamar sallan azhar yana da lokaci mai tsawo ko sai ta yanke sai ya yanke sauraron mahaifiyarsa nan ya zo ya ci gaba da sa daga baya ai da akwai lokaci ko hmm. to nan yana sallah ne fa shi kadai ba sallar jami'i yake ba ai zai iya yake sallan ko da sallan farilla ne ya saurare ta kamar sallan azhar ta zo kamar karfe daya sai ya bata awa daya ko ya bata awa daya da rabi ko awa biyu ma karfe uku sun gawa magana da mahaifiya ya zo ya fara sallan azhar kaga ai wannan sallan ya yi shi akan lokaci ko ba ba to in dai sallan yana da lokaci mai tsawo wanda sauraron mahaifiyar ba zai sa lokacin sallah ya wuce ba ya saurare ta sannan ya je ya sallah amma idan ta zo ƙurarren lokaci ya yanke sallah ɗin ya gaya mata cewa mama dan Allah ke yi haƙuri yanzu lokaci ya wuce bari in yi sallar nan sannan mu yi magana ba shi kenan ba hmm. to sai zama to shi juraic bai saurare ta ba gaba ɗaya hmm. to shi imamu shafi'i ya ce wato yanke sallah mutlak ne dan amsa kiran mahaifiya na ne ko farilla wannan shine wajahi a cikin mazhaban shafi'iyya sannan Imamun nawawi ya ce yana bin wanin sa haza mahmulu ala annahu mu mubahan fi shari'i za mu ɗauki wannan akan cewa wannan ya halatta a cikin shari'an su a cikin shari'an su jurai ya halatta wato a saurari wato maganar uwa idan mutum yana sallah ya yanki an gane cewa fihi nazar wal asahu inda shafi'iyya annas salata idza kana nafilan abin da ya fi inganta wajen shafi'iyya sallah in ya kasance nafila ne wa alima ta'azzi ta'azzi alwalid bi ya san cewa mahaifi zai cutu da bari wajabatul ijaba dole ne ya amsa wa illa idan mahaifin ba zai cutu ba ya ci gaba da yi daga baya zai saurari mahaifin amma in farilla ne wa zaqal waqt lam tujib al idan farilla ne lokaci yayi kunci to amsa kira ba dole ba ne in lokaci ya yi kunci ya ci gaba da sallar shi ya idan wa in lam yazik wajaba inda imamul ne. idan lokaci bai yi kunci ba dole ya saurari mahaifiyarsa don kusan cewa haƙƙin mahaifiya yana da girma wajen imamul ne, amma wasu malamai sun saba cewa sallah yana lizimta da zarar mutum ya fara sallah ya lizimce shi a wajen malikiya anna ijabatul walid fi nafila abdul min tamadi Fiya cewa amsa amsa kiran mahaifi a cikin nafila ya fi lada fiye da ci gaba da yin nafila alqadi abul walid ya yi kaito cewa anna zalika yaktasu bil um dun al ab wai wannan ya ke banta da uwa ne banda uba in uba ne kawai ci gaba da sallah an gane ku. wa inda ibn abi shayba min mursal muhammad bin mukaddim ma yashadu lahu wa qala bihi mukaddim wa qala bihi maqul wa qila innahu lam yaqul bihi min salaf gairu ke babu wanda ya taɓa faɗin wannan magana daga cikin salaf an gane wannan ko gairu da sauransu wa fil hadith aidan izamu bil walidain wa ijabatu du'aiha to akwai girman da'a ga iyaye da amsa kiran su kiran iyaye walau kanal waladu ma'zura ko da dan yana da uzuri ne to kun ji abin da aka faɗa dangane da shi jurai hmm. an gane wato sai mahaifiyar ta yi fushi ko hmm. saboda ta zo kamar su uku ya ci gaba da yin nafila ya ki sauraranta na'am wa kana jurayjin fi sawmati fa ta'arrada lahum ra'atun ya kasance jurayj yana cikin sauma'an shi yana cikin wannan gidan da ya gina gidan sama yana yin bauta sai wata mata ta bujiro masa wa kalla madhu fa'aba ita matar ta bukace shi ta yi masa magana saboda yayi alaka da ita alakan zina sai shi jurai ya ƙi yadda don shi jurai mutumin kirki ne mai tsoron Allah fa ta tsira'iyan fa amkanatu min nafsiha shikenan ta ce masa in ka san wata baka san wata ba tunda har na zo na ne bai ka kaki yadda to wallahi sai na maka sharri an gane ko sai ta je wajen wani makiyayi sai ta bashi dama game da kanta fa amkanatu min nafsiha hmm. ta bashi dama game da me game da kanta yayi zina da ita shi ko mamakiyayi yana kwana ne a cikin a sauma a na jureji iji kwana fa wala dan gulamu sai ta haifi yaro bi ma'ana har ta samu juna biyu fa ta haifi yaro wasu a wata ruwaya an ce ita wannan mata diyar sarkin garin ne wannan mata diyar sarkin garin ne tana fita tana zinace zinace da maza mutuniyar banza ce shine lokacin da ta nemi jureji ya kiyarta sai ta je wajen wannan makiyayi wanda yake kwana a wajen sauma'a din nan hmm. na jurai yana cin arziki hmm. sai ta yi amfani da shi ya yi zina da ita da ya yi zina da ita ta bashi kanta ya yi zina da ita har ta samu juna biyu tana ta ɓoyewa tana ta ɓoye juna biyun har ya kai matakin haihuwa sai ta haifi yaro hmm. faƙalar min jurejin aka ce mata wannan dama su bani isra'il a ƙa'idansu in an kama mace ta yi ciki ta haifi yaro ba uba hukuncin shi kisa hukuncin matar kisa saboda haka suka ce mata wane ne daga ina aka samu wannan yaro sai ce daga turai shi ne Ba a tawo ba kasaru sau ma a tawo sai suka je wajensa suka yi ta jifa suna ta suka kareraya suka faffasa mai ainihin wannan sau ma'an nashi wa anzaluhu suka saukar da shi daga can wasu abin nan wa sabbu suka saukar da shi suka zazzage shi an gane hmm. suka ce dama ai ko malamai dama haka kuke yi ku dinga nuna ku ne masu tsoron Allah dama imanin munafinci ne dama suka zazzage shi ta ce duk wani tsoron Allah na munafinci ne ba abin da za ka mana an gane me kuma a tambaye shi ba ai ya kamata idan ka ruwa ta ce wane yayi zina da ita a zo a bincika mana hmm. to dama malami ana jin haushin shi mm, ana Allah Allah dama malami ya yi laifi idan malami aka ce malam wane shi ya yi da gudu mutane ke yarda mm. a ka'idar shari'a idan mutumin banza ya jingina mummunan abu zuwa ga mutumin kirki ana gaggauta yarda mm. an ce fa wa ashidu wai adalin minkum ku shaidar da ma'abota adalci daga cikinku to sai ga karuwa ba adila ba ce ta ce jurai-jurai ya mata ciki nan take ba bincike sun yarda sun yarda har sun je sun kama jifan shi suka yi rugurugu da wannan sauma a ɗan gidan saman suka saukar da shi da ƙarfi daga gidan sama an gada wannan ko? na'am ba a wasalla a lokacin sai jure ya ce musu menene ya faru kuke dukara ka ce kayan zana da wannan mata wata mata na yin zina ba masanta ba suka ce ka yi zina ce to ku dakata kafin ku kashe ni ku ba ni dama in yi alwala in yi sallah to je kai kai sallah sallah me sallah munafinci an baka dama je kai sallah na'am sun ma'atil gulam sannan sai ya yi yayi wato yi alwala wa sallah yi sallah hmm. an gane kenan su ma suna yin alwala ba muka dai muke yin alwala ba hmm. al'ummomin da suka gushe na bani isra'il su ma suna yin alwala kamar yadda muke alwala sai dai ba lalle bane alwalan ya zama irin siffar namu hmm. sannan kuma suna yin sallah amma ba lalle bane sallah ya zama irin namu hmm. almuhim dai suna yin sallah ko gashi can wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya ashe annabawa na da suna sallah suna zaka. Hmm. sai yayi alwala yayi sallah na nafila hmm. sannan sun ma'atar gulam hmm. sannan sai ya je wajen yaron ba fala mana abuka ya gulam ya ce ka yaro wane ne mahaifinka ya kai yaro falar ra'i sai yaro ya ce makiyayin nan da yaro na a makiyayin nan shine mahaifina kun gane man abuka shi nan idan mutum ya yi zina da mace sai ta haifi yaro shine baban yaron ah. to gashi ya yi tambaya Eh. man abuka man abuka ya gula hmm. wane ne mahaifinka ya kai wani hmm. yaro ya ce gashi makiyayi kenan aka haifi yaro in aka san wanda ya yi zina da mace ta haifi yaron ta hanyar zina ko da an tsaye mutum hukuncin zina an kashe shi an gani. yanzu in za a same suna a makarantar islamiyya ko boko za a same sunan wannan niho wannan wanda ya yi zinan har aka haife shi ne baban shi baban shi na zina baban shi ta hanyar zina baban shi ba na shari'a ba an gano wannan tunda malamai sun tattauna to in ka ce baban zai gaje shi ba zai gaje shi ba shin dole ne ya ringa ciyar da shi ba dole ne ya ringa ciyar da shi har ma saboda yadda wasu malamai suka doki abin cewa idan mutum ya yi zina ya yi faɗa wannan ba ɗan shi bane akwai malaman da ke ganin da mutum zai yi zina da yarinya zai yi zina da mace ta haifi yaro a ta haifi ta haifi yarinya an gane ko shi wanda ya yi yana iya zuwa ya aure yarinyar wai ba ɗiyan shiga tun da shari'a ba ta ba shi ba suna fatan gane wannan to amma wannan magana malamai ba su yarda da shi ba abu hanifa ya yi raddin wannan magana sannan malamai da dama sun yi raddi shi wannan kuskure ne Inda mutum ko ta hanyar zina aka samu yarinya asalin mahaifin nata wanda ya zina aka samu da ita ba zai taɓa wurin ta ba an gane to saboda haka wannan shine ba zai taɓa cewa tun da ɗaya shi ta zina eh to masu ganin ai tun da an ce man abuka wane ne babanka sai ce wane shine babana ba da wai tun da haka ne to ai shi kenan zai gaje shi to wannan ya zai zama hujja cewa zai gaje shi in haka ne kuwa shin waye baban kafiri kafiri waye uban shi idan mutum ya haifi kafiri ya haifi ɗa ɗaya ya rinda ko ya haifi ɗa asalin shi da shi kirista ne sai ya haifi ɗa daga bayan sai musulunta ɗan yaki musulunta akwai gado tsakaninsu amma wane ne ubansu wane ne uban shi waye mahaifin nasa ba ba zai wannan ba e kaga mahaifinsa ne dai amma kuma zai gaje shi ba ko da babu talazo na kasancewar shi mahaifi da kuma cewa zai gado babu inda aka samu cewa ɗan zana zai gado babu nasi wanda ya tabbatar da wannan akwai masu wannan ra'ayi akwai hadisi wanda ya inganta ina ganin a cikin ibn majah nasiruddin albani ya inganta shi cewa ɗan zana baya gado ina ba san gane wannan shi ma ibn taymiya ke cewa in har akwai hadisin da ya inganta to ai aiki da shi akwai hadisin da ya inganta da yake nuna cewa dan zalaba ba zai gado mata ta aiki shi an gane to wannan shine to da wannan ne wasu kafa hujja wai dan zalaba zai iya yin gado to wannan hadisi bai fito karara ya nuna dan zalaba zai gado ba in haka dai kafiri shi ma zai gado kenan kafiri zai gado ba saboda menene duk da cewa wane ne mamas babansa musulmi amma babu gado tsakanin musulmi da kafiri hmm. an gane ku shi dan zina zai gaji mahaifiyarsa ba zai gaji mahaifinsa ba na'am qalu nabni ta kamin zahab to suka ce masa yanzu mun gano yanzu mun gano cewa ba kai kai zina ba sai ya suka gane ba shi ya zina ba wannan sallar da ya raka a an gane har yace a kawo mai yaron a kawo mai yaron a wata ruwaya ya zunguri cibiyan yaron an gane yace kai yaro wane ne babanka sai ce wane maki ya bude baki ya magana kaga an samu jariri a nan wajen yayi magana ko baka ba jariri yayi magana a majanyin goyo karamin yaro misali wane ne babanka ce wane ya aka yi jurai ya san cewa in yayi sallah a biyu ya haka Allah zai amsa ya amince da Allah cewa Allah ba zai tozartar da mutumin kirki ba inna la nudi'u ajral muslimin inna la biyu ajra man man ahsana amala tunda dai turai ya tabbatar da a cikin zuciyar shi yana da ikhlasi to insha Allah Allah zai kawo masa mafita na ba gane to wannan yana daga cikin karama na waliyai gashi gashi Jurayj yayi sallah raka'a biyu ya zunguri yaron karamin yaro jariri yayi magana yaro a majanyin goyo wanda bai kai matakin yin magana ba yayi magana kaga wannan ya tabbata mana akwai karamatul auliya ko waliyan Allah ba na shaidan ba amma ko saboda haka gashi nan jariri yayi magana kuma da wannan ya nuna mana jurai waliyin Allah ne hmm. duk da cewa fa Juraij yayi istinbadi yayi kuskure saboda yana da karancin yana da yawan bauta amma karancin fiqhu hmm. ko eh mutumin kirki ne su dama a wannan zamani su kamar su ruban ba suka ba da muhimmanci wajen karatu ba su ba da muhimmanci wajen yawan ibada a gani amma su kuma yahudawa sun ba da muhimmanci akan ilimi babu aiki su ne ake sha'i da nasira da mustaqim sirat allazina an'amta alaihim min nas ghayr maghdubi alaihim wal dhalin na'am qalu nabni sama ta min zadin to kai hakuri mun cutar da kai mun cutar da kai za mu gina ma sauma'a na zinari hmm. saboda abin da muka yi ba mu kyauta ba hmm. to kenan mutane a daina gaggawan wa mutane hukunci a ringa bincike idan ka ji an baka labari wane yayi kaza ka bincika kila shari'a aka yi masa hmm. musamman malamin addini wanda yake yana kiran mutane zuwa ga addini mutumin kirki kaga an jingina mai abun banza kada ka kai saurin yarda hmm. an gane saboda malamai na Allah malaman kirki suna da mahassada makiya wanda burin su wato su zuba da mutuncin malaman dan a daina sauraron da awansu. kada ka yi saurin yadda da an ce malam wane ya yi kaza a bincika kaga dai ga turai da ba don Allah ya cece shi ba da an rubuta a cikin tarihi wani bawan Allah mutumin kirki daga cikin bani Isra'ila ya je daji ya yi kaza ashe mutumin banza ne an kama shi yana zane da wata ina ba san gane na. qala la illa min dini sai ce a'a ni ba na bukata ku mayar min da gidana na tabo ku mayar min da gidana na tabo shi ke nan ni ba na son wani gidan abin nan don ya nuna musu shi ba wai duniya yake so ba yawacin da Allah ya cece shi magana ya ƙare insha Allah za mu ci gaba Allah shi taimake mu na? za a zagaya insha Allah za a zagaya a nemi taimako yan uwa kamar yadda aka saba kara a gajiya a taimaka bi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha